Gwamnan jihar Niger Mu'azu Babangida Aliyu ya ce nan ba da dadewa ba takin sakar da ake samu a cikin jam'iyyar PDP zai kau. Gwamna Mu'azu Babangida Aliyu ya furta hakan ne a lokacin da ya jagoranci wasu gwamnoni hudu zuwa gidan tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo da ke birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun a jiya Litinin. Gwamnan na jihar Niger ya ci gaba da cewa. We are here as part of our constitution. You may recall that when issues start so that we are coming to the resolution of the matter. Gwamnan Mu'azu Babangida Aliyu ya ce sun zo ne don ci gaban tuntuɓa domin idan ba a manta ba a lokacin da lamarin ya faru mun tuntuɓi da mu, wannan wani ɓangaren tuntuɓa ne tun da mun yi kusa shawukan lamarin. Gwamna Aliyu ya ƙara da cewa. We believe that very soon we've been discussing with the president discussing about these matters and we believe after the lull of the pilgrimages we are all back so we needed to consult again see if there is any Mu'azu gida Aliyu ya ce mun yi amannar nan ba da daɗewa ba za su tattauna da shugaban ƙasa Jonathan a game da wannan rikicin tunda yanzu kowa ya dawo daga aikin hajji ya kamata su yi tuntuɓa kuma komi na tafiya daidai a lokacin da aka tambaye shi gaskiyar cewa za su fita jam'iyyar PDP gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi cewa ya yi. Gwamna Rotimi Amechi ya ce wannan jita-jita ne kawai gwamnonin da sun ka ziyarci tsohon shugaban ƙasa Obasanjo dai sune Rabi'u Musa Kwankwaso na jihar Kano, Murtala unyako na jihar Adamawa, Sule Lamido na jihar Jigawa, Rotimi Amechi na jihar Rivers da Mu'azu Babangida Aliyu na jihar Niger. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.